Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM haka kuma a can kuma sita ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau Litinin 20 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu kalli wata matsala ne da ta da tuntuni ta zama ruwan dare ga duniya wato maganar rikici a cikin gidajen aure da har ta kan kai ga yin aika-aika. To haka yake Hafsat wanda ko a cikin 'yan hutunan na karshen mako da aka gama ranar Asabar kenan sai da aka sami wata da ake zargin cewa ta kashe mijinta har lahira bayan duniya ta shaida cewa auren soyayya suka yi. A garin ku mai ke jawo mace ta kashe mijinta ko shi miji ya kashe matar tasa kamar yadda ake zargin wata ta kashe mijinta ranar Asabar inda ta wuce a Najeriya. To cikin sakonnin da kuka amsa wani ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Shin wannan magana ta kisa a tsakanin ma'aurata yana faruwa ne a tada hankali ko kuma tada kayar baya a cikin aure. To yanzu kam sai mu shiga cikin sakonnin ka'in da na'in kamar yadda muka ce domin kuwa za mu karanto amsoshin tambayar ku da kuka amsa mana a shafin facebook game da tambayar da muka yi muku. To Umar Idris ya ce mummunan bakin kishi na rashin tsoron Allah don ba jahilci ba ba, saboda mata ba wani bambanci tsakanin mai ilimi da jahila in suka tashi tsiyarsu Allah dai ya tsare mu daga sharrin mata kowane iri. Amin, amin. To sai kuma uh, ashiru lawal na goma ruwan ɓaure ya ce yau da gobe, hakika wannan na faruwa ne sakamakon tsananin jahilci da kuma nisantar hanyoyin ilimi, domin kuwa duk mai ilimi musamman na addini ba zai taɓa yin mummunan tunani ba irin wannan muna addu'a mu ma a tsakaninmu allah ya sa mu zauna lafiya kuma ka daidaita hankulanmu mu kuma da ba mu da irin wannan allah ka kiyaye mu allahumma amin To mai turare mai turare gadabawa kuma ya ce yau da gobe a gani na tsantsar jahilci da kuma rawar da shedan ke takawa tsakanin ma'aurata biyu kuma akwai karancin tarbiyya na wata wato na wa'yansu ‘ya'ya matan daga kuma wa'yansu iyayen da ba sa ba da tarbiyya ya ce Allah da ya kyauta amin. To haka sai kuma Adamu Musa Shehu Girgir ya ce salam yau da gobe ba wani abu bane yake kawowa mata suna kashe mazajensu wanda a baya suna shan soyayya da mazajen nasu illa sharrin shaidan da kuma jahilci da rashin kai zuciya nesa waɗannan abubuwa su ne ke kawowa mutane suke kashe mazajensu haka kuma matan masu kan kashe wanda kuma mata fatan allah ubangiji ya sa mu daina irin wannan tunani ya sa addini ya shiga zukatanmu Amin to sai Salisu Ɗayyabu Imam ya ce rashin ilimi da rashin imani suke janyo mace ta kashe mijinta don haka ina kira da matasa da su binciki kansu kafin su yi aure. Sai Alhaji Umar Foreva Gashuwa ya ce salam filin yau da gobe a gaskiya abin da ke jawo mace ta kashe mijinta ko miji ya kashe matarsa a gaskiya rashin zama na amana ne da fahimtar juna a tsakanin ma'auratan kowa na zargin kowa allah ya kyauta Muntari da ɗan ma'azu baban Khalifa ya ce kishi ya kawo haka, mace idan ba ta son kishiya za ta iya kashe mijinta don kowa ya rasa, haka shi ma namiji zai iya kashe matarsa idan ya kama ta da wani, to amma hakan duk bai kamata ba, don ya kawo ramuwar gayya ga 'yan uwa wanda mm. aka kashe Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu mm. amin wato yana nufin ina ga wato mm. yan uwa sukan iya cewa bari su yi ramuwar gayya su kinga fitina ta haddasa kenan sosai kam to sai Shehu Adamu Rijau ya ce miji ya kashe matarsa ko kuma mace ta kashe mijinta tsantsar tsawon jahilci ne ko tsagwaran jahilci da rashin hankali kuma duk wanda ya aikata hakan to bincika sosai yana da matsala moral upbringing wato a tarbiyyar sa kenan da aka rine shi domin duk wanda ya samu kyakkyawar tarbiyya a gida mace ko namiji ba zai biye wa son zuciyarsa ba wajen aikata irin wannan aika-aika muna fata za a hukunta wannan mata daidai da laifin da ta aikata domin a bugi juji saboda gwazarwa ta ji tsaf <laughs> to sai ba adam akwai kuma ya ce subhanallah yau da gobe ai daman shi yasa ake son a gwada lafiyar kwakwalwar miji da mata kafin su kai ga yin aure to sai kuma mu je ga mustapha umar yusuf ya ce yau da gobe ba komai ke sa mace ta kashe mijinta ba saboda kishi ne da tsabar jahilci son zuciya aka biyewa hudubar shaidan sai Rilwanu Ibrahim London Uba ya ce to wai shin ma'aurata me zai kai abin har ga kisa ne? Ana ana shi ganin idan har mata ba ta min biyayya to kuma zaman ba daɗi ai sai in ba ta jan kati kawai wato takardar saki amma duk wanda ya bar zuciyarsa ta kai shiga ka aikata kisa to ko shakka babu akwai babban matsala ta tare da shi. To sai kuma bashar kansila mai tukunya da daji daga jihar Kebbi ya ce yau da gobe wallahi a nan ƙauyenmu garinmu hakan ta faru wata mata ta kashe mijinta a kan ya ce zai mata kishiya yau kwana takwas kenan da faruwar lamarin Allah kyauta kyauta amin ashe shirya abubuwan mm, ba wai da eh, yawa ne su sai yanzu suke mm, ta fitowa ake ji to ga Habibu kuma Habibu Basira Haruna yace rashin yadda da kaddara da rudin shaidan shi ke sanya wannan rashin imanin a zukatan jama'a To sai kuma Gurus GMJ Allah ya sa na faɗa daidai. Garus, Garus GMJ ba? Yawwa to kice sunan gayu ne. <laughs> Ya ce abin da ke jawo wa mace ta kashe mijinta ina ganin kiyayya ce take shiga tsakani da kuma taurin kai ga namiji. Na farko idan mace ta ce ba ta son ka da aure kai kuma sai ka bi ta wani bangare a yi ta ta dole a mata ta dole to tabbas zaman nan akwai hatsari na biyu idan ma'aurata suna zaman aure sai wani saɓani ya gifta a tsakaninsu ta kai har shi mijin ba zai iya shawo kan matar ba sai da abokai daga waje sun shigo kuma mace ta ce za ta ki saurare ko kuma namijin to hakan yana iya kawo musu matsala allah ya kyauta ya kiyaye na gaba To sai Adamu Muhammad kuma ya ce ni ina ganin mace ko namiji ba sa sanin meye aure duk ilimin su ya tare a na boko shine wanda ya fi karfi ga soyayya mara ma'ana duk ilimin mutum in baya aiki da shi to sa wahala ne Allah ya sa maza da mata su gane gaskiya domin sanin menene aure kafin a yi shi shine mm. Allah kawai ya ƙara kare mu daga sharrin shedan. To amin amin ina ga ya kamata bari mu leƙa shafin Twitter ko mm. sai mu ga me muka dan tsinto daga can ma. to ga sakon farko daga twitter din at y buhari 123 ya ce kishi kumallon mata amma yanzu ana da na sani ko kuma tana nan tana da na sani To at Matthew Garba kuma ya ce ba komai ke kawo haka ba illa rashin soyayya ko kuma tilasta aure da wasu iyaye ke yi wa 'ya'yansu. Sai kuma at Fina Abdulmal 1 ta ce jahilci da kuma bakin kishi shi ke ka haka. at alhaji forever kuma ya ce salam filin yau da gobe a gaskiya mace ta kashe mijinta ko miji ya kashe matarsa kai da walakin gora a miya eh to sai kuma saƙon gaba daga uh, at halima magaci ta ce baƙin kishi jahilci da shan kayan maye mm. to sai kuma at musa 90 ya ce son zuciya to wannan kan da su za mu tsaya sai mu ce sai a ci gaba da aiko mana da sakonni mun gode kwarai To ina ga ai kafin mu ba zama ga sakonni ko kuma kira daga masu sauraron mu ya kamata mu ɗan shakata amma lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mu shakata da wannan. wani daga Neja. Salamu alaikum. Amun alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya. Eh to muna jin ka. To gaskiya abin da ke kawo wannan kashe-kashe da kuke magana a kan shi. Mm-hmm. Mm. Da Allah da Allah ya hukunci wanda ya kashe a kashe shi ne. To mm. da wani ma zai ji tsoron yin haka. Eh, to, to. To eh, dalilin fa da kake ganin. Allah da Annabi wanda ya kashe a kashe shi. To da wani zai ba zai sha'awa haka ba. Ta mun gode da ra'ayinka sai eh. kuma mu lallaba zuwa Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kabiru mai kaji sai lady sakataren kungiyar zabu san kare taimakon jira rashin kare hukumar kirfi. To sannu malam Kabiru me kake da shi zaka gaya mana? gaskiya kuskure ne a cewa mace mu za ta kashe namiji eh. kuma miji ne wanda an yi soyayya tun ana yara saboda babagin eh. kishi ba ta son kishiya eh. mata su ayya layin shi ya katse eh to amma bari ga da mun samu wanda ga taraba shi ma ya katse eh to amma kin ga maganar da suke ta yi shine kishi kishi suke ta tafiya akwai wani abu kuma da nake karantawa irin ko muke tattauna da zuma kan mm. shi irin rikici na cikin gida wanda mm. yake ta'allaka ya zama wani abu na musamman bari mu je ga fulata kuma an samu to salamu alaikum wa alaikum salam malam usman ya aiki lafiya lau wani ne daga fulatu to barkan ku da aiki sannun ku da kokari sunana alhaji kabiru highlanders daga eh. cikin garin jos to mun gode kabiru ya ayyuka to muna jin ka alhamdulillah malam usman mm. malam usman ni a gani na gaskiya Ina abun jahilci ne nisa mm. ka ce haka abin da ya sa na ce jahilci ma ga layin shi amma layin shi na ta tuke kuma yawa eh da wuya ka samu irin wannan kana ji na eh muna jin ka yanzu da layin ka yana wani iri da wuya ka samu irin wannan damuwar gaba da irin wannan a ce kashe-kashen rayuka in ka rufe eh. wasu habbai malamai isa ne ka jahilci ne wannan abu muna da wanda suke yi su gane su daina. To amin amin. Kuma a yi kokari a koma makaranta a nemi ilimi sha Allah wanda ilimi hakan ba zai yi ba. To mun gode kwarai da. To mun gode Kabiru Highlanders ga wani nan mu ji daga To assalamu alaikum. Alaikum salam. yau wadawa muke magana? Musa Shehu Inusari. Ya sannu Malam Musa so me kake da shi zaka faɗa mana a cikin wannan fili? Ai abin da yake faruwa ran ke daɗe. Mm. Eh, muna jin ka. Kishi ya zama wajibi su mata ne dai ka san hali ko da iyayen mu da. Gaskiya ne. To sai a hankali ce. Amma namiji ya mace hudu ya kamace shi. Gaskiya. Dan ya ce zai kare mace ai bai kamata a nuna kihi ba. Eh, to amma baka ganin cewa yanda za a kara din cewa za a karanta ina ya kamata a bullo in za a faɗi za a kara? gaskiya ne sosai ma haka ne amma dai mata ba wanda ya kai bikin shi ai to to mun mm. gode sosai da ra'ayinka malam Musa godiya nake godiya nake Allah ya saka to madalla to bari mu je ga wani akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam malam Usman barka da aiki barka da warhaka daga ina kuma da muke magana alhamdulillah kai tsaye kana magana da Sadi Sa'idu daga nan daura a'a sai barka da haduwa Sadi <laughs> alhamdulillah ya kokari a lafiya lau to muna jinka So, dangane da wannan abubuwa da ke faruwa gaskiya wani abu ne wanda yake abin takaici kwarai da gaske. Mm. Saboda idan muka yi la'akari da asalin ne abin da ya haɗa waɗannan mutanen. Mm. Za mu ga ƙauna ce da kuma son juna ta haɗa su mm. game da aminci da juna. Amma idan aka ce wani al'amari ya shigo wanda yake ya shafi kisa a tsakaninsu. dole ne abin kowa zai bashi takaici da kuma jimamin yaya aka yi wannan abin har ya faru. Hmm. ko mun ɓace ran da wannan ɗayan zai maka yaya za a yi kai har hankalinka ya gushe hmm. ka ce za ka iya aikata masa wannan kisa. Hmm. Idan muka yi la'akari da wani abu aure ba karamin abu ba ne ba aminci ne wanda yake na ƙarshe. zan ba da misali idan ya zama da cewar za ka kafa kamar adashi mhm. dole sai ka duba mutane waɗanda ƙarshen amincinka ya kai tare da su saboda ba za su yi maka wasa a wannan adashen ba mm. to ballanta na kamar al'amari na auratayya mm. za ka kawo gudun jininka zan kawo gudun jinata domin mu samu zuriya ɗaya ba mm. To ashe kenan karshen aminta din ta kuwa tanta a dashen linkin ba linkin. Mm. Gaskiya. To amma sai zama ciwo kai sai a ce ɗaya ya dubu ɗaya har zai iya ɗaukar makami ya yi kisa. a dalilin wani abu wanda yake shi ba zai iya ana to mun gode kwarai da gaske mun gode bari mu je ga wani saboda lokaci da mun gode kwarai da ka ta sosai da kai kai ma assalamu alaikum salamu alaikum yawa wane ne alayi Mamman Isa ne daga Mina, Niger State. To, Malam Mamman barka da warhaka. Lalai na ji daɗin abun da kuke cewa. Eh, to, wace gudunmawa kake da ita da za ka bayar? Amma abun da a ciki akwai rashin kasan wani abu sai an sa siyasa. Mm. Mm. Wace irin siyasa ke? za ka yi kai a buge kana da oh, kudi siyasa hikima kenan ne mm. wannan abubuwa san su faru mm, wato sai an sa hikima kake mm. nufi a siyasance kenan hikima za a sa eh, hikima eh shine siyasa haka eh, to yara yanzu mutane yanzu da an samu kudi sai a baga baga baga ba to baka sa siyasa ba kuma lalle za ka ga gangare wayan abubuwa garaje ba kyau gaskiya to mun gode sosai mamman Isa daga Neja mun gode kwarai da gudunmuwarka yawa to yanzu bari mu je mu je ko wani ne kuma ina ga eh salamu alaikum yawwa yi magana eh muna jin ka mu yi magana yawwa barka ka dai ka dan daga muryar ka mu ji ka wa kana magana da Rabiu Abdulhamid Rabe Katsina to Rabiu daga Katsina barka da zuwa yawwa barka da kokari da alhamdulillah to muna jin ka ba mu gudun mawarka to shi ya katse mm. eh to bari mu je mu shakata a da yake mun dan ji ra'ayoyin mutane kamar yadda muka yi alkawarin zamu ba su dama kafin dan a can cikin ma shafinmu na Facebook akwai sakonni da yawa da ya kamata mu dan waiwaye su kaɗan bari mu shakata. Allah ya sa mu dace. To bayan mun saurari wayoyi daga mutane da suka ba da gudunmawa Hafsa akwai sakonni kuma a shafinmu na Facebook Live yanzu haka da mm. suke bin mu wanda ya kamata mu dan ji kaɗan daga wasunsu. Kamar akwai Mubarak Danjuma ya ce to abinda da ke jawo ya sa tsakanin kisa tsakanin ma'aurata muna iya cewa auren ba a yi shi kan ka'idar da ya dace ba ko kuma komai niyya to wannan ban gane gaskiya sakonsa ba ya haɗa hausar da yawa <laughs> to sai bari mu je ga bello mustapha kazaure ce rashin so ne yake kawo haka sai kuma mustapha lawal shi kuma ya ce rashin sanin allah sai hmm. comrade abdulaziz rabi'u ya ce hauka ne da rashin ilimi to sai kuma mustapha lawal ya ce rashin imani ne kawai Eh, zan ƙara karanto saboda suna da ɗan yawa ne gaskiya kam za a ce rashin eh. imani ne kuma sannan da eh. rashin tausayi ba saboda ya za a ce in ka zo zaka kisa ai ka san ba lokaci ɗaya ake sai da irin wanda suke sawa mutum magani nan amma a ce ko makami ka ɗauko kai so ɗaya ai ka tsorata ka ga haba ya za a yi kuma umai ina ga saka raja'a kan cewa mm, rashin imani da sauransu to koma dai yanzu ya ne yanzu bari mu ji su mm. akwai Musa Sulaiman na Ibawa ko mm. yace rashin imani yana taka rawa kamar yadda kika magana wajen faruwar wannan al'amari sai salisu bala ya ce gaskiya akwai jahilci a cikin wannan magana akwai kuma salisu ibrahim ya ce allah ya kyauta To amin amin. Amin dai kamar ana eh, kyauta. To cikin dai sakonnin na Facebook live da yake dan dai a ce su ma suna cikin abun to ai mm. ga wata Maryam Alhassan ta ce rashin tsoron Allah ne ke jawo haka. Sai Abraham Amachoko ya ce auren dole yakan iya jawo kisa tsakanin ma'aurata ai wannan ku har da wakar soyayya sosai da naji ta aure ma. <laughs> Eh, ita wannan da ake zargin ta kashe mai gidan nata. Sai kuma Salman Abarshi Rashida to ina ga rashida ce amma ta juya sunan ne ta ce uh, imani wala cewa ta maryam sanda imani wala to ta faɗi suna wadda ake zargi din kenan mm. sai ba gudu haruna ya ce yau da gobe duk macen da namiji da mace da namiji suka kashe wani a tsakaninsu to uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wato yana nufin in macen ce ta kashe in namijin ne kashe duk ɗaya shan makal tun da mm. duk sun yi riga sun yi kisa kuma ɗan juma ne da ɗan jima'i domin kuwa duk manufarsu kusan guda ɗaya ce to sai uh, umar zaria murtala ya ce a gaskiya abin akwai ɗaga hankali matuƙa to sai barin karanta guda biyu na ƙarshe da za mu ɗan ji kaɗan daga ciki ya ce musa adamu muhammad allah ya kyauta abin baƙin ciki ne gaskiya auren soyayya ya ƙare da kisa saboda ƙiyayya ya zama ƙiyayya to sai na ƙarshen shine ishaq usman ya ce rashin haƙuri da tunani to duk wanda kin ga mm. suka yi maganan nan yawanci in kika kula mafi yawanci suna alakanta wannan magana ne da me rashin imani rashin imani da rashin ilimi sosai sai kuma masu cewa rashin hakuri to ni ma ina ga cewa kin ga ra'ayi eh, aka ce kowa da irin nasa jidda mu ba mu da wani ra'ayin da zamu tofa sai abin da suka ce mm. amma za ki ga gaba ɗaya nan suka ta'allaka kowa kam nan ya mm. ta'allaka eh. hakurin nan gaskiya yana da amfani mm, sosai da sosai da an ce mutum ya ga abu ya eh, kawo da kanshi duk da ya ji haushi kuma shi yasa aka ce kada mutum ya ɗauki hukunci a lokacin da yake fushi in ka ga abin da bai maka ba za ka iya dan hakura zuwa lokacin da ka huce za ka gama lokacin in ka huce ma sai ka ga to me yasa ma na ji haushi sai ga babu amfani ko kwata kenan sannan sannan kuma kuma mm. ko addinan da duka muke bi da manyan da addinan da mm. muke takamar bin su a Najeriya mm-hmm. shine musulunci da kristanci ko mm. to duk wa'annan guda biyan ba wanda ya yadda da wannan mugun fushin yawa abinda ake magana shine hakuri kuma addinai yawanci abin da suke nuna shine in ma kana tsaye ne annabi ya ce ka zauna sosai in kana zaune ne ya ce kana ma iya barin wurin shikenan eh, ya wato duk irin wannan magana kenan sai mu ce Allah ubangiji ya kyauta Allah kuma ya eh, kiyaye amin amin to har yanzu kamar yadda muka ce zamu yi magana da mai fashin bakin mu kuma ana na ana lalubar su layin ne kin san wani lokaci sai su sai su dan tokare amma ina ga idan suka samu za a ji mun dora a kai mm. akwai wasu 'yan sakonnin da ai za mu iya sake dan karanto su daga shafinmu na twitter wanda kar su ma su ce to a tun da ba a yi ba ai mu ma a dan bamu mu ji gaskiya kam eh. su ma dai a faɗi nasu albarkacin bakin da suka ah, faɗa ba shi ne ga wani nan daga kasa ma ai To ga Halima Gaci ta ce baƙin kishi jahilci da shan kayan maye. To mm. wannan shan kayan maye ma gaskiya yanzu eh. ya zama ruwan dare sosai sosai matasa daga matan har mazan. Mm. Babu wanda baya yi abinda yake ake fama da shi kenan gaskiya. Kuma mm. kin san duka kaman kwanaki ana ta maganan yawan shasha a cikin matasa yadda ya karu da sauransu to kila shi sa wasu suke tunanin cewa Shaisha yana taka rawar wajen kila ka sha wani abu da ba a sani ba. Ba a sani ba gaskiya. saboda wannan zai iya saka mutum bai san abin da yake yi ba an ce in mutum yana sha abu abin da ba zai iya yi ba sai daga baya kuma ya zo yana nadama haka to yanzu bari mu sake komawa gashi shi kuma bashir wuro ya ce in ba rashin imani ba me zai sa mace ta kashe mijinta ko miji ya kashe matarsa ai ba sai an kai ga kisa ba idan ana samun rashin jituwa hanya mafi sauki shine rabuwa Allah ka bawa kowa daidai da shi amin eh, to kin ga shi ma mm. wannan yayi magana sosai yi magana saboda idan ba za a iya hakurin ba to sai a shiga mm. manya su shiga tsakani sai a san me ya kamata a yi sai akwai kalma kamal silva kai ya ce ai kamal silva ah, a nawar ra'ayin babu wani kyakkyawan dalilin da zai sa a mace ta kashe miji ko kuma wani ya kashe masu shi illa hauka da shirme da bakin kishi na macen ko mm. kuma na namijin shi zai iya jawo hakan to kin ga shi ma abin da ya faɗa wato kenan kaman kwanaki a Kano akwai wanda su ma an samu irin wannan matsalar. ina mm. ga sai da wannan ne ma ya faru aka ji aka fito da wancan ba yanzu shi kuma shine ya kashe matar a Kano to kin ga irin wannan ko ina ke ne na iya faruwa sannan kuma yawanci zaki ga a yanda mutanen mu muke idan aka yi magana akan eh, matsala irin kamar rikici a cikin gida irin wanda a turanci ake mm. irin domestic ah, violence da ake abin da aka fi alakanta shi ne namiji ne yake yi wa mace yawanci eh, yanzu kuma gashi eh, to yanzu sai a ga kuma ga abin yana juyawa shi sa ake ta mamaki sosai yanzu mm. bayan da wannan ya fito ma gashi nan ka gani a sakonin da ake turo mana da mm. ba za mu samu karanta duka ba mm. za ga wannan ya shi anguwan mu wannan mata ta kashe mijinta wannan mata ta kashe mijinta kuma mutane suna ta cewa ai ba a daukan mataki shi yasa mata suke ci gaba to gashi nan dai to kin ga da ana daukan mataki kamar yadda wasu suke faɗa to amma kuma ba ba a daukan mataki bane kin san uh, mu kalli abin ta wata fuska kuma shari'a aka ce wai sabanin hankali zaki ga cewa in aka ce zargi za a ce zargi za a ce har sai an tabbata an ce ya aikata mm. kafin ka tabbatar da irin wannan abin zaki ga cewa shari'a ita kuma tana kallon wasu hujjoji ne da abin da ya kamata mm. wanda su suka san shi to to kin ga duk irin wannan to saboda haka Allah dai kyauta za mu ce amma yanzu bari mu mu dan je mu shakata kaɗan. Allah Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya ya Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula school to dai layi ya totsare ya ce san ba za mu yi magana da su ahmad abubakar dakta da hafsat muhammad baba ba amma mako mai zuwa za mu yi magana dama akan ranar litinin kenan za mu magana akan ɗabi'a kamar misali zaki ga wani a cikin aure bai son wata ɗabi'a ta wani amma yaya za a bullo lamarin misali zaki ga wani bai son a tauna cingam kas kas kas da ko ta ko eh, tauna abinci ko abinci takal takal haka haka you know to duk irin wannan abubuwan to saboda haka sai mu ce sai Allah ya kai mu yanzu kan a madadin Hafsat Bello dan mai so sai Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Hussein Usman Ahmad Kabara da Maryam Bugaji ta hada mu a Facebook live muke cewa mu zama lafiya ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba